Tsaka mai wuya. Kun san abin da aka yi iya makin na a yi independent power a Sokoto, naira biliyan uku da miliyan ɗari biyu. Amma yanzu ga shi ya nuna mana muna da naira biliyan tara sannan ko gulab guda ba kunna mana ba. To ya kamata a sanar jihar Sokoto, ni yanzu na nema da shi tambar mana gwamnati jihar Sokoto a madadin jama'a jihar Sokoto cewa don Allah abin nan da an ka ci an basuwa a sai mana abinci a sai mana magani a mana titoti shi nawa na sannan nawa ya rage. sannan mi an kai da shi in babu shi ina aka kai shi in an canye shi na a faɗa mana an ce a roƙe mu gafara muna iya kana ganin yanzu wannan ya isa ya zama hujja a ce gwamna Aminu Waziri Tambuwal biyayya ne kawai yake ta yi shi yasa ya bar wa mako ya ci karen shi ba babbaka jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya To canje-canjen sheka da manyan 'yan siyasar Najeriya suke daga wannan jam'iyya zuwa wacce a kwanakin nan fa yana damun masu jefa ƙuri'a a lokutan zaɓe a Najeriya. Ciki har da sakwatawan shehu wanda su abin ya shafe su tunda su ma nasu gwamnan ya yi. Gaskiya fi sabilillahi bai kyauta the way hanyar da ya yi da kamfin ya koma jam'iyyar PDP. Mostly bai da wasu genuine reasons ba illa dai duka dalilan da suke basuwa kawai na personal interest ne. na ra'ayi na ƙashin kansu instead of a ce sun yi focusing ga ayyuka waɗanda za su gina ƙasa da kuma ci gaban ƙasar ga ya kamata a ce sun ba da ƙarfi gehen nan ba a ce kawai kan wasu ra'ayoyi na ci gaban kanka ba kawai ba ci gaban ƙasa ba ka tashi kawai ka yi da kamfen ka bar jam'iyya ta talakawa kuma gaskiya ba sannan ba su gane haka nan sai an zo ranar zaɓe idan allah ya kai mu zuwa ƙarshen wannan watan na satumba ne za a gudanar da zaɓukan fitar da gwani na 'yan takarar mukaman siyasa daban-daban na jam'iyya mai mulki ta apc wacce yake mulki a tarayya da jihohi da dama a najeriya to yayin da ake jiran zuwa wannan ranar rigingimun siyasa suna ci gaba da kankamawa a jihohi da dama ciki har da jihar sokoto inda tun lokacin da gwamnanta na yanzu aminu waziri tambuwal mutawallan sokoton ya bar jam'iyyar apc ya koma pdp abinda kuma ya janyo rabuwarsu ta kafa tsakanin shi da babban jigon siyasar jihar wato dan majalisar dattawan tarayya aliyu magatakardawa muku sarkin yamma likitan siyasar nan suke ta ƙara kamari to daman bahaushe yakan ce wai tsoho tsaya take ta da tsohon bashi duk lokacin da aka rabu a lokacin ne tone tonen silili za su fara a lokacin da suke tare sakwata da dama suna cewa ba a jin abin da yake faruwa tsakanin magatakarda da mutawalle saboda biyayyar da shi gwamna yake wa magatakardan to yanzu da suka rabu bangarorin kowane ya fara bankaɗa abubuwan sirrin da a can da suka ɓoye a tsakanin su yau a kashi na biyu na muhawarar da wakilin mu a can sakwatan murtala farukun san yanayi shirya mana a tsakanin dan majalisar dokoki na jihar honorable sani alhaji yakubu da kuma tsohon dan majalisar wakilai ta tarayya honorable shu'abu gwanda gobir za mu ba ku misali a maganar baiwa sakwato wutar lantarki ka fara magana akan independent power project ma'ana samar da sha'anin wutar lantarki mm. menene kake so ka faɗa akan shi tun na tare ka abin da nake so in faɗa malam sani kana ji ko ga a kai nake magana ga wannan tare da ni wanda aka ba kamfanin McMara mm. da sauran kamfanoni ka gansu ina tare da su minister of works and transport sokoto 2016 uh, uh, 2015-2016 proposal budget capital estimate. 2015 kana cikin majalisa mm. kun san abin da aka yi iya makin na a yi independent power a Sokoto. Mm. Naira biliyan uku da miliyan ɗari biyu. Amma yanzu ga shi ya nuna mana muna da naira biliyan tara sannan ko gulab guda ba kunna mana ba. Sannan har yanzu project ɗin nan na nan tsaye kuma an nuna ga completion ina baka certificate of completion na shiga shi nan tare da ni to me yasa tun lokacin ah, shi agogon dago gobe ku bayyana haka ba sai yanzu <laughs> kana ji ko abin da ya faɗi ne na irin da'a da mutuntawar da Aminu Waziri yake taima wannan doka ce kana ji ko Aminu ya danne wa'annan abubuwa ne saboda baya son wani abu ya taso yau in ka hiddo irin wannan rashin gaskiya sai a ce ga ya can ya ci amana da zaɓe ne ga ce yana faɗa da yanzu yanzu yanzu ina faɗa maka wannan ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan ayyukan da mun ji mun ga kafa sa kafa ya take yanzu yanzu yanzu yanzu honorable ai ai mun ga abin da ka faɗi yanzu honorable yanzu mun ga abin da ka faɗi yanzu yanzu eh, thank you very much mutala mun ga abin da honorable ya faɗi ya kawo file din ne da takardu shi ba inda samu su ba ni dai magana aka cikin zaka ni a chairman na house committee on works and transport ni ka kula da harkar ma'aikata ayyuka tun lokacin wani gwamnati ta walle sannan wanga faɗin inda samo shi ba mu sani ba duk inda samun takarda ta yi ba mu iya ganewa amma abinda muka so na farko ina roƙo gare shi na farko ma sun shi wallafa ga takarda duk duniya kowa shi ta nan one kenan abu na biyu kuma muna jiran shi ko gobe ko jibi ko sanar duk ya shina iyawa ko sai ba mai gira gwamnati ya dawo shi taho muna da dattahin da gwamnati ya anshi kuɗi daga federal government kahin eh, hawan gwamnati shi haza kowa yanzu shi wallafa mana cewa mai gida gwamnati wata kaza an kuɗi mai gida gwamnati wata kaza an kuɗi shi faɗa mal'umma jihar Sokoto mu za mu samu kwan bacci mu yi bacci da haye mu gane cewa ya ansa ko bai ansa ba mu mun sa'ana ana ansawa matsalar da annan yanzu ka da ba ni ba ni ba ni ba ni eh, eh, ba ba ni na ina ina a kuma wanda ke da da jama'a wanda aka kawo shi ne ke faɗa mana kwabo ka san ko aka ba shi ya aka ya kashe shi wannan kai kai din nan kai kadai amma kana nuna baka san aikin kawa a majalisa mai yana iya yiwa haka nan yana iya yiwa haka nan amma abin da suka kare tunda ni ban sani ba to ya kamata sanar da jihar Sokoto ni na nema ga mai girma a eh, eh, wakilin gwamnatin jihar Sokoto mm. da shi tamba mana gwamnatin jihar Sokoto a madadin jama'ar jihar Sokoto cewa don Allah abin nan da an ka ce an basuwa a sai mana abinci a a sai mana magani a mana titoti shin nawa na sannan nawa ya rage sannan mi an kai da shi in babu shi ina aka kai shi in an canye shi na a faɗa mun an canye a roƙe mu mun a iyahi ko zuwa bakar mu za ta iyahi ina ga mu abin nan da aka karba yana cikin abin da aka biya mu tsohon gwamnan jihar Sokoto ba su sukan da ya biya mamaki abin ya bani a ce biya ta hana mu aiki saboda shi dan majalisa na kuma sun yi gwagwarmai a lokacin suna suna suna majalisar tokoji ban san dalilin da hana shi ban san dalilin da hujjar da gare shi wanda zai hada wancan Sokoto ba da al'ummar duniya cewa biyayya na iya hana ma mutum zaɓe wanda ya tsira Qur'anin Allah cewa zai wajibanta kamar yadda garin tsaye da Qur'anin Allah sani ka zo ka ce roƙon ka akai kai abin da ba daidai ba ni ban ni ban yi daidai ba ni yi kuskure ba ba kai ba daidai ba ni ban yi kuskure ba kai kai kai wannan amma wani bai ba zai yi ba gwanda eh. maganar da aka yi a halin yanzu kana ganin yanzu wannan ya isa ya zama hujja a ce gwamna Aminu Waziri Tambuwal biyayya ne kawai yake ta yi shi yasa ya bar uwa mako ya ci karen shi ba babbaka wato ya gudanar da gwamnati wadda yake so kuma ya tahid da jiha wadda yake so honorable murtala wannan ai ga fili take duk wanda ka kamna aminu waziri tambuwal ya lura da shi irin wayannan abubuwa duk wanda ke kamna shi sannan ni din nan na je wurin shi sau uku ni ga mai ya excellence ya ce ni ce gwamna wa mako ya shirya faɗa da kai in kai baka shirya ba da honorable sani aka ta yi har gidana wurin ta'aziyya bayan mun bar su a falo mun taka a sama mai girma gwamna a lokacin nan ya ce min yana son in taho in kama mai zai yi hada da aminu waziri ni cewa asilinsu me ya faru ya ce saboda bai yi tsammanin haka aminu zai yi ba ni ce me ya yi ya asilinsu duk abin da ya yi kai kai muna shi domin kai muke ganin yana ɗaukar kan shi ya je cikin ɗaki ku zauna sai mun tsara abubuwa na wanda jam'iyyar mu ta tsara da wanda al'umma muke so a tahi rana guda dare guda a ce a ce an canza su ina zuwa kana ji ko waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa bari ya sauka ai da kai an ka zo gida na aka zo da ni aka zo ka kuma kuma da ni aka ci abinci a saman gidan ka yawa sannan amma ni ba sai ai kaga mun taka a falo ina ga ma abin da ya faru ne ni ce excellency komai kuke ku je ku yi resolving na ku Allah ya rufa muku asiri wa junanku gwamnan da ya gade ka wanda na kake so shi ma ya yarda da kai duk abin da kake ji ka je ku yi hakuri da junanku ya kawo min matsalan buhari cewa ga sunan sun zaɓi buhari ya zo ya wulakanta su an yi appointment an yi ne shi aliyu maga takardawa maka ya maka haka har muka gangaro ƙasa sai da muka kori shugaban jam'iyyar mu ya wala sarkin baki muka ce sauka ƙasa don kai ya ji maganar da muke <laughs> duk akan waɗannan maganganu eh, kana ji ko kamar da faɗa eh. kai ka tunawa cewa kai shugaba haki sannan lokacin da an kai gwamnati eh, mai girma sanata Aliyu Bukar dawa muku kana cikin waɗanda masu shahuda mai wanda shahuda mai cikin gwamnatin mai girma sanata Wabako sannan zuwan da an kai ni billahi la ilaha illa gaba garan kace mai girma Wabako naka na kai nashi ne sannan duk inda ya ka tashi sannan kai na ga kai yanzu marminka da gidan wamako ba isa TV ba Abuja shi ya kira ne gidan kuma mako kana ji ko shi ya kira ne yace abin nan abin da an kada mun kana ji honorable murtala abin a yahe ma kai wallahi ba haka bane ni bai ma bai ma mako laifi ba ka gane komi balle ka ci a yahe ma ka bi shi wallahi ni TV Abuja kana ji wa ina ina da shi a waya kuma recorded kana ji mai girma mai girma sanatawa mako shi ya kira ni nizo wajen wa maku to mu iya sanin mu dai ta zuwa kana ji ko? Ah, ya ce yace min ah, gashi an ce Aminu zai fita an ce Aminu zai fita jam'iyyar APC to shi ba zai hita ba domin lokacin ai ba fara da ya shigo a ah, jam'iyya shi hita yayi yanzu shi za a ɗauka a kai wurin ba fara sannan mutane sun haɗa mai sai a miliyan. Ina ganin ya kamata mu yi magana abin da ake gina eh, muhimmanci ga al'ummar jihar Sokoto. Ta aka yi. Magana kan da muhimmanci ga al'umma jihar Sokoto. Kana ji ko? A gwamnatance ba a gwamnatance ba a kan fasalar ba. Na gaya mai ni ba zan ni ba zan kama mai ya haɗa da Aminu Waziri Tambuwal ba. Domin na san duk abin da aka yi hatta da diesel diesel na zubawa ga injinin gida ne. Abincin gida ne ko menene ba wanda yake yi gwamnatin jihar Sokoto kai mai shi. Shi tsohon gwamna na san eh. da wannan kai ka san da shi. Ah, ni Allah ban sani ba kai ka faɗi kuma ka hujja ka abin da ka faɗi. saboda gaskiya honorable yanzu bari mu dawo kan wani muhimmi al'amari eh. bayan canza shekar gwamna Aminu Waziri Tambuwal an yi ta batutuwa musamman a wasu bangarorin da ke nuna ga inda jama'a suke wannan na ganin shi adda jama'a wannan na ganin shi adda jama'a wani bursan da kai zan fara shin bayan bayyanawa aluwa muku ya ce zai dawo a tarbe shi kuma ya gudanar da wannan gangami ya ce ya ce wannan na da manufa a gano shin wa adda jama'a Sokoto wa adda Sokoto shi ko Aminu Waziri me kwanan zance wannan To da yake jihar Sokoto tana da 'yan takarar mukamin shugaban kasa har guda biyu daga jam'iyya ɗaya ta PDP wato shi Aminu da kuma Bafarawa ko bayan jin kowa yake da siyasa Sokoto din tsakanin Matawalle da magatakarda shirin makon gobe zai nemi sanin makomar bangarorin su PDP din na gwamna Aminu Waziri Tambal da kuma na tsohon gwamna a Tahir Dalhatu Bafarawa da kuma shirin da suke yi in akwai shi na tsaye da 'yan takarar gwamna da sauran mukamai na siyasa. yanzu zai bari mu yi muku bankwana a nan sai rana wata yawan Allah ya kai mu a madadin bakin namu shi honorable sani alhaji yakubu da honorable sha'ibu gwanda gobe da kuma shi wakilin namu murtala farukun sanyina wanda ya shirya kuma ya ja akalan muhawara din aliyu mustapha sakwato ne a nan washington huta lafiya